masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke cike unguwar kuka road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da karatu a cikin wani muhimmin littafi da ɗaɗɗen littafi ɗaya daga cikin littattafan nan shida na hadisi waɗanda malaman suna ke kira kutubu sitta wato littafin sunanul ba na imamun nasa'i da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu mun ɗauki tsawon lokaci ba mu yi karatu a cikin wannan littafin ba saboda yanayi na hutun sallah babba wato sallar layya da muka yi bayan wannan lokacin kuma sai ga rashin lafiya ta biyo baya to da yarda Allah na samu sauƙi karance-karancenmu baki ɗayansu za su ci gaba da kasancewa insha Allahu ta'ala a ainihin karatunmu na ƙarshe mun tuke ne ƙarshen hadisi na 524 a tawa nuskar wanda za mu tashi kan hadisi na 524 ko? za mu tashi biyar a ainihin wannan karatun namu hadisin da malam ya tunka babi kamar haka babu karahiyatin naumi ba da salatul magribi a kabarana muhammadu ibn bashar kala haddasana yahaya kala haddasana aukun kala haddasani sayyara binu salama قال دخلت على أبي برزة فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس وكان يصلي الأسرى حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس هية ونسيت ما قال في المغرب Wakana kana yastahibbu an yu'akhkhira al-isha'a allati tad'una hal atama wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal hadisa ba'daha wa kana yanfatilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bi 60 ila al-mi'a mala yace babu karahiyatin nawmi ba'da salati al-maghribi babi mai bayani akan kyamar yin bacci bayan sallar magariba babu yana karantar da mu cewa shari'a ta kyamaci mutum ya yi bacci bayan ya yi magariba gabanin ya yi sallar isha'i domin mun san yadda bacci yake ko ga akwai tsammani yana yiwuwa ya za a yi ta miƙe ko ya za a yi sallah ba tare da ya sani ba wani bai farkawa sai su bahin ko dai ka duba ga shi ko bai sallar isha'i ba to dukkanin wani abu wanda ke kawo maka matsala ga ayyukanka na farilla shari'a ta kyamace shi shari'a ta kyamace duk abin da zai kawo maka matsala ga ayyukanka na farilla musamman ma sallah wadda ita ce a azamul ibadat babu wata ibada wadda dan adam ke aikatawa wadda ta kai darajar sallah malaci a kabarana muhammadu ibn bashar wani babban malaminmu da ake kira muhammadu ibn bashar ya ba mu hadisi wanda ake ma laƙabi da bundar ƙala haddasana yahaya ƙala haddasana aufun ya ce yahaya ya ba mu hadisi shi kuma ya ce aufu ya ba mu hadisi Kala haddasana sayyaru ibn salama shi kuma ya ce sayyaru ɗan salama ya ba mu hadisi ƙala ya ce da kaltu ala abibar zata mun shigo ga wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira abu barza sayara ne ke ba da labari ya ce mun shigo ga abu barza al'aslami ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasa alahu abi sai babana ya tambaye shi kai fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yi sallil maktuba shinya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana sallatar salloli na farilla al-maktuba su ne salloli na farilla an gane wannan inna salata kanat alal mu'minina kitaban to kaga kitaban din nan na aka samu maktuba ko salloli waɗanda aka anifin wajabta an fahimci wannan tabi'ai ne guda biyu ɗa da uba sun zo suna tambaya game da sallah domin sun san darajar sallah ba irin mu bane da ke rayuwa a wannan lokacin wanda ga hanyoyi na sauƙi nan na karatu sun zo muna amma ko ba mu aiki da su maimakin mutum ya tambayi ya sallah take ba abin da yake tambaya face hanya wadda ake samun wani jin daɗi na duniya ko? mutum zai tattaka ya yi tattaki daga nan har zuwa ƙasar china wajen harkar sana'a kuro ya yi tattaki daga nan zuwa dubai wajen harkar sana'a ya je lagos ya je kano ya je ina amma kuma ga makaranta a cikin unguwarsu bai taɓa taka kafafun shi ba to su kan mutanen kirki magabatan nagari wallahi babu abin da ke da daraja gare su kamar addininsu don haka suke tattaki su je su yi tambaya game da abin da ya shafi al'amuransu na ainihin ibadodinsu na yi sallar jana'iza yanzu ta kai sau biyar ko sau shida idan na kammala nukan kalli wanda yake tare da ni wanda yake gefe na idan mun baro jana'izan nakan neme shi in tambaye shi me yake karanta a cikin sallar kada ya ji kunya wallahi abin ban mamaki abin da suke faɗi su dai ga su tsayi suna yi yadda mutane ke yi don haka an yi taro jana'iza kana gani kamar alkhairi ya cimma jana'izar mun san gawar da aka sallata mutane da yawa akwai rahama cikin akwai alama rahama ga gawar ko to amma kuma abin ban tsoro taron tsaye ne ake da ya ba su sa abin da suke faɗi ba wani idan ka tambaye shi kabbara na wace ake yi masu ya tsaya yana tunanin kabbara na wace akwai wata jana'iza ma da aka je wani an yi kabbara ya sunkuya zuwa ga yin ruku'i kun ga al'amari mai sauƙi amma saboda rashin zuwa makaranta da yawa ba su sani ba ku daina dariya na san da yawa ko a nan akwai waɗanda idan an ce su tashi su yi bayanin yadda ake sallar jana'iza me ake karantawa idan an yi kabbara ta farko me ake karantawa idan an yi kabbara ta biyu me ake karantawa idan an yi ta uku me ake karantawa idan an yi ta hudu ana iya karantawa kuma ana iya ba sai an karanta ba ko sannan a sallame su yi bayanin mai suke karanta da yawa ba su sani ba wanda wannan ya sa na ji ya zamo kamar ƙalubale a dan samu dan pamphlet haka littafi mai shafi biyar shidda zuwa goma a suranta wa mutane yadda ake sallar jana'iza to a kabbara ta farko idan an yi ga abin da za ka karanta kabbara ta biyu idan an yi ga abin da za ka karanta kabbara ta uku idan an yi ga abin da za ka karanta har zuwa ƙarshen ta za a sauƙaƙar da abin domin annabi ya karantar da sigogi na sallar jana'iza daban-daban akwai wadda har kabbara tara ake yi akwai mai kabbara takwas akwai mai bakwai akwai mai shida akwai mai biyar akwai mai hudu to mu ɗauki mafi sauƙi mai hudu ɗin ko sai a yi bayanin yadda ake yi a sauƙaƙar da al'amari da kuma abin da ake ta yi yau wanda yake ba da amfani mutane sun biyo jana'iza an to makabarta an sanya gawa wannan lokacin tsayuwa za a yi ga kabari ana yi mishi addu'a ya Allah ka ba shi damar ya karɓa tambayoyin da ake mishi domin fa ana rufe shi matambaya za su zo mishi zai ji kabari yana buɗewa yana ƙara faɗi kuma zai ji tafiya wadda ba irin ta ɗan adam ba kuma zai ji cewa ga mutane nan tsatsaye kusa ga kabari a daidai wannan lokaci yana cikin firgita da tashin hankali Shi ne lokaci na farko da ya fara yi a cikin rayuwa ta barzaku bai san yadda rayuwa take ba abin nan da ake faɗa mishi a duniya to gashi yana gani ga ɗacin mutuwa yana ji bai ɗaya jin ɗacin mutuwa ba domin sai ka shekara ɗari a cikin kabari baka ɗebe jin ɗacin mutuwa ba duk yadda ka kai ga bautar Allah za ka wuce shekara ɗari a cikin kabari baka daina jin ɗacin mutuwa ba na karanta hadisi a wannan gurin ko a littafin silsilatul hadisi sahiha to yana kwance wannan lokacin babu sadda yake neman addu'a tamkar irin wannan lokacin ana cikin haka ƙasa za ta matsi shi sai a wazar hagu ta game da ta dama idan ta matse shi addu'o'in da za ku tsayawa bakin kabari kuna yi ya Allah ka sauƙaƙa mishi kwanciya ta barzaku ya Allah ka wasa'a mishi makwanciyar shi ya Allah ka karamta shi ya Allah ka maye mishi da gidan da ya fi nashi na duniya wannan addu'o'in da kuke yi sai ƙasa ta sake shi to a daidai lokacin da ake matsar ɗan uwanku yana hargowa a waza tana kakkarewa ta dama tana komawa hagu ta hauri tana komawa dama daidai wannan lokacin mutane an juya wani ma sannan waya zai dauka ko kun ga ba haka ake yi ba za a tsayi tsawon sa'a ba gaggawa ake yi ba in ka kawo gawar karfe biyu ka bari sai uku nan ka daga daidai lokacin nan ya gaba karba tambayoyi za a ce mishi ma rabbuka yana cikin tashi a hankali bai san abin da zai faɗi ba mala'iku ne guda biyu malaka ne aswada ne azraqa ne ko masu tsananin baki duniya ba abin da ya bakin su ko masu tsananin jajaye ido za su zo su tayar da shi su fara mishi tambayoyi yana gani babu abin da ya munin su ga mazaunin na kabari yadda yake bai saba da zama cikin kabari ba shi bako ne ana a cikin wannan lokacin abin mamaki ko kuma kuna nan kun tsara kabarin kuna addu'a an ce man ka ya rikici addu'ar da kuke yi sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah a cewa ma dinuka menene addininka ya rikice addu'ar da kuke yi sai Allah ya karba ya ce to a ceci wannan bawan ga addu'ar 'yan uwan shi waɗanda suke tsegun kabare shi sa'annan daidai wannan lokacin sai ya ce diniyar islam addini na shine musulunci haka za a yi har sai ya karba tambayoyin ga baki ɗaya akwai shari'o'i masu yawa daidai kabarin an je makabarta fada ɗaya ke cikin kabari ko saboda rashin ilimi za a tambaya wane ne cikinku bai sadu da iyali ne jiya da dare ba su za su shiga cikin kabari wanda ya sadu da iyalin shi ba zai shiga kabari ba an fahimci wannan sannan idan an da mamaci kowa wanda ya zo sai ya bayan an daidaita kabari sai ya ɗibi jimki uku na ƙasa ya zuba dawa dawa ke haka a yau biyar irin wannan sunnar yana sa Allah maɗaukakin sarki ya ce a shafe zunubban wanda yake kwanci a cikin kabari sannan ana juyewa daga kabari sai ka ji ana haɗin sannun mutum sannun mu Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi ba a haka dole sai an fita makabarta ka tsabbace ka diba ka gani duka musulmi ne suke kwance cikin kaburbura ko to amma ka tsabbace naka kana Allah ya gafarta mishi sauran mamata suna nan suna ji ka ce Allah ya gafarta mishi shi kadai duka saura wani ma kila mahaifinka ne wani makaucinka ne yana nan ciki shekara da shekaru amma ka zo kana faɗi Allah ya gafarta mishi Allah ya sanyaya Allah ya yi ga mutum ɗaya akwai tausayawa ga waɗanda suke kwanci cikin kaburburan akwai mutunta da girmama gare su ko ba za ka zo ka ce to Allah Allah ya musu rahama Allah mutum guda ka kawo ko abinda za ka yi maimakin a fara ta'aziyya cikin makabarta addu'a ake musu ko ba sai ka bayyana addu'a ba ya Allah ya gafarta musu waɗannan da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu waɗanda suke cikin wata azaba cikinsu ya Allah ka sanya musu ya Allah ka yi musu rahama da sauransu eh an fito makabarta sannan sai ku riƙa gaggaisawa kun ga dai kun bar wurin da suke ko amma kuna wurin da suke kun tsabbace mutum guda kuna Allah ya gafarta mishi Allah ya sanyaya to duk sauran kada Allah ya sanyaya duka sauran kada Allah ya gafarta yanzu ashe ni zan zo in isko ku cikin bukata in zabe ɗaya na washi kada mai addu'a in fita ko in bashi wani taimako kun ga za a yi addu'a ne lokacin da kake cikin makabarta za ka yi ta addu'a cikin ranka Allah ya gafarta mu waɗannan da suke cikin kaburbura Allah ya gafarta musu bayan ka fito to sannan sai ku fuskanci wannan wadda ita ce sabuwar mutuwa da aka yi muku sai ku rika gaggaisawa da junan ku kuna ma juna ta'aziyya ko akwai shari'o'i masu yawa me yasa ba mu san su ba saboda ba mu zuwa makaranta to kan tabi'ai da sauran magabatanmu na kirki wallahi tafiya suke ba su wannan kasar ba su waccan kasar wajen neman hadisi kwara daya akwai magabacinmu daya da ya tafiya ta kai daga nan zuwa Legas yana isa aka ce ai malamin ya rasu kuma hadisi ɗaya ne je karba sai tambaya ina ake samun irin wannan hadisin aka ce oh akwai wani malami da ya karanci wannan hadisin ga hannun malam amma yana wani gari ka kaddarta sai a nuna a ce mai yana mai duguri yake to ai ba zai kasa a kwaro ba ba zan kwan garin ba sai ya juya shi gaba da tafiya ba mota ba ce balle jirgi tafiya bisa jaki ko raƙumi ne ya miƙa hanya ya kai can yana isa aka ce kashi yanzu aka gama jana'izar malami amma ga kuma inda za ka samu hadisi ka ta aiza shi ba ya je can ya tarar da malamin bai da lafiya da dare gari na wayewa aka ce malam ya rasu kuma bai taba jin bakin cikin cewa wannan tafiyar da ya yi tafiyar banza ba a'a ya san da cewa Allah maɗaukakin sarki na nan na lissafi wannan tafiyar tashi tafiya ce ta neman ilimi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin to saboda rashin neman ilimi ya sa muna ta abubuwa kaura da kai kamar yadda muka ga mutane suna aikatawa har mu waye gari mamatanmu ma ga sunan muna cuta musu ba mu sani ba mun kai su cikin kabari mun zubi an juyo kurum an buga motoci kawai ana tafiya ba a damu ba an dawo bakin kofar gida ana Allah ya gafarta maimakiyan a tsaya sai ya gama karɓa tambayoyi ba mamaki yana faɗin wane don Allah ku tsaya ku taimaka mini ku yi min addu'a yi da karba tambayoyin nan wane don Allah ku tsaya ku kakkaɓe hannuwa kuke kuna ta tafiya an yi idan an haɗu ƙiyama ya kake gani ya ga masoyan shi kun ga makiyaya gani waɗanda suka ɗauko shi kawai suka yaɓa suka lullube suka kama hanya suka yi gaba don haka dole sai an tsaya waɗannan addu'o'in da ake suna taimakawa mamaci kwarai da gaske hasali kada mutum ya ɗauka sun mutu shi shikenan kamar ba su ne ba haka yake ba yana cikin wannan littafin na sunanul ba na imamun nasa'i idan mamaci ya mutu za a ɗauki rayuwar shi a je da ita sama idan an je sama in rayuwar kwarai ce za a buɗe kofa sai ta shiga ta iske ruhin sauran muminai da an ce ga wata bakuwar gawa nan duka za su taso wane ne wane ne har a kai ga waɗanda suka san shi a ce ai wane ne dan wane in iyayen na nan sai su shiko in ɗansu ne sai su rungume shi wane daɗa kuma kaga kai kuma yau Allah ya kawo naka lokaci ya ce tukun gani baba Allah ya kawo na lokaci to mu ne maka murna da Allah ya sa aka kawo ka nan mu ne maka murna da Allah ya sa aka kawo ka nan wa ina wane sai su tambaye shi ya ce yana can duniya bai mutu ba su ce to Allah Allah Allah ka sa ya gane gaskiya ya tabauta ma Allah ya fita batun neman dukiya da neman mulki da neman wani abu na duniya wane fa ya ce ai ya riga ne mutuwa ba a kawo shi nan ba sai su dafa kai su ce ayya wanda ba a yi da shi sama bai na aka yi da shi can kasan ƙasa aka yi da shi kalla inna kitabar fujari yana can cikin sijjin sai su ce ta ƙarya ta ƙarewa na kan ya halaka don haka ashe su suna damuwa da mu da ke duniya ko don haka mu ma ya kamata mu damu da su mai musu abin da yake shine mafi alkhairi to amma na san abin da muke ba muna yi shi bane don ƙiyayya da su ba muna yi musu bane don muna kin su ba ko sai dai don rashin ilimi don haka ya kamata a nemi ilimi ba mamaki na samu dama zan dan rubuta dan pamphlet haka mai shafi goma haka ko shafi shidda ko bakwai wanda zai taimaka ga yadda ake sallar gawa da yadda ake da mamaci da yadda ake ta'aziyya kamar yadda musulunci ya tattali Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to wannan tabi'in sayyara bin salama ya ce da kaltu ala abi barzata na shigo ma abu barza fasa alahu abi sai babana ya tambaye shi kai fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallil maktuba shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallatar sallar farilla kala ya ce kana sallil hajira ya zama yana sallatar azuhur ita ce salatul hajira an gane allati ta da una hal'uwala wadda kuke kira al'uwala kamar sallan farko kenan kon hina ta da hadu shamsu lokacin da rana ta karkata ta da hadu shamsu an gane yana nufin mala ko kuma zala ko zaga duka ma'ana ɗaya ne lokacin da rana ta ainihin karkata an gane don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallata sallar hajira sallar azuhur alhajira yana nuhin garjin rana irin rana ta kai kuna cikin lokutan sallolin nan guda biyar wanne lokaci ne fi zama cikin rana shi yasa ake kiranta hajira allati da una hal'uwala wadda kuke kira salatul uwala hina ta da tadhadu shamsu lokacin da rana take karkatawa wa kana yusalli al-asra ya kasance yana sallatar la'asar hina raji'u ahaduna ila lokacin da mu yake dawowa zuwa ga iyalin shi fi aqsal madinati a ainihin mafi nisan garin madina wa shamsu hayyatun alhalin kasancewar rana tana rayayya ma'ana anan annabi yana gaggauta sallar la'asar ta yadda ɗayansu zai yi sallar la'asar tare da annabi ya koma zuwa ga masaukin shi bi ma'ana zuwa gidan shi inda iyalin shi alhalin gidan yana mafi nisan gidaje a garin madina ya isa gida kuma ya ɗaga kai ya ga rana ga tanan da zafinta tana rayayya ba ta fara sunkuyawa ɗin nan yamma tana komawa ƙololon rana marar zafi ba mun san akwai ƙololon rana ko wanda in ka kalle shi ma saboda bai da haske sosai bai kashe idanu ko to idan rana ta kasance haka sai a ce rana ta mutu kamar ruwa na in sun cire zafi sai a ce ai sun dan mutu ko an gane in suna da mugun zafi ana kiransu sun mutu to haka ne to lokacin da rana take in ka kalle ta tana kashe ma ido ba ka iya jure ka riƙa dubinta sai a ce wannan lokacin rana tana rayayya to bayan an yi sallar la'asar masallaci a annabi misali a ce mai sallar la'asar nan sai da yanku ya tashi ya taka ƙasa ina ne ƙarshen sokoto ila ya kai bado an gane ya isa bado sannan ya ɗaga kai na ya kalli rana ya gaba ya kallonta bi ma'ana ya isa bado alhalin kasancewar mi rana tana rayayya ko ba a iya tsura mata ido ana kallo saboda tana da haske sosai to shine wa kana yusalli al-asr manzon Allah ya kasance yana sallatar la'asar kine yarji'u ahaduna gwargwadon lokacin da ɗayan mu yake dawowa ila rahalihi zuwa ga masaukin shi zuwa ga iyalin shi kenan fi aksal madina a mafi nisan garin madina washen su hayyato alhalin kasancewar rana tana rayayya yace wa situ ma kala fil maghribi sai dai na abinda annabi ya faɗi game da sallan magariba an gane ko kuma namanta da abinda Abubarza Barza al-Aslami ya faɗi game da sallan magariba ku duba ku ga adalci malami ne ya zo na karantarwa ya kawo ga abinda yammanci sai ce namanta manta maimakon ya ji ni kamata a ce na manta in faɗi in ce na manta ɗalibai su ce ban yi karatu sosai ba wannan magana in ma sahabiyan annabi in ma tabi'i su ɗayan ke faɗinta muku kalli girman iliminsu to amma ikhlasin da ke cikin zukatansu ya girmi komai nasu da haka ba za su sake suwa annabi karya ba tunda dai ba su sani ba za su ce ba su sani ba an gane wannan an tambayi alkasim ɗanɗan abubakar a akbar jika abubakar a akbar a yi mishi tambayoyi kusan guda arba'in wajen guda talatin da bakwai ne ya ce ban sani ba aka ce ya kai alkasim kai ɗan babban gida ka tuna fa jikan abubakar a akbar kake sannan kuma a zo a ce ai maka tambayoyi irin haka ka kasa ba da amsa 37 cikin 40 ka bada da uku ka kasa 37 ai ka faɗi jarabawa ko ya ce ai zama na ɗan babban gida shi yasa idan ni cimma abin da ban sani ba in ce ban sani ba haka ake so ga kowane mutum malami da ɗalibi ya kasance kada ka ce kai ka san komai anta ala kulli shay'in alim kada ka zamo haka Allah kadai ki da wannan sifar an gane wannan an saba a kawo annabi fatawa yayin shiru bai bada ansa ba sai wahayi ya sauko an faɗa mishi sannan ya kire shi to ga abin da Allah ya ci an gane wannan wa kana yastahibbu yace kuma annabi ya zamo yastahibbu yana son an yi akira isha a jinkirta sallar isha'i Allah allati tad'una hal atama wadda kuke kira salatul atama yana cikin sunayen da aka yi masallar isha'i sallar atama ko har annabi ya ce to kada wannan sunan na atama ya rinjaye ku game da sunan game da sunan sallar ku ce da cewa sunanta salatul isha domin mutanen kawai su sun kafi kiranta da suna salatul atama so wannan sallar ta isha'i annabi na son a jinkirta ta ba mamaki a kai ta sha ɗan dare so kaga wani tun tara ya yi bacci ko wani tun goma ya yi bacci to kuma annabi bai son a yi bacci ne a sallace ta an gane bai son ana yin bacci ne a sallace ta tsakanin magariba kenan da isha'i ko wanda shine daidai da abin da aka yi taken babi a nan to sai dai idan al'umma abin zai zama musu mai nauyi sai su sallace ta daidai lokacin da suka ga cewa shafaƙi ya ɓaci wannan jajaje da ke sama bayan sallan magariba idan ka duba yamma za ka ga wannan jajaja idan aka ga ya ɓata babu shi to lokaci isha'i yi, sai mutane su yi sallarsa ta isha'i an gane wannan ya wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha'i har sai da dare ya tafi bayan daren ya tafi sai ya fito ya ce masa habbai wallahi wannan shine lokacin sallar isha'i bi ma'ana lokacin da Allah ya fi son a sallaci isha'i da kuna dura ma al'umma ta su yi ta wannan lokacin ko sai ce sai dai mi laula an ashuka ala ummati ba don kada in tsananta ma al'umma ta ba innahu lawaqatuha laula an ashuka ala ummati hautar ruwayan cewa wannan shi an lokacinta ba don kada in tsananta ma al'umma ta ba don shi na idan sahabbai suka taru da sauri annabi ya fahimci suna son a yi musu sallar sai ya fito ya gaggauta ya musu idan ku ga sun yi jinkiri ya fi son haka nan kuma sai ya jinkirta ya musu yadda ya fi so ɗin yadda Allah ya fi so an gane wannan dare fa ba a tsananta ba wanda ya farkon dare ɗin ta yi wanda ya jinkirta ya yi kuma zai ƙara samun lada na yin abin da Allah ya fi so ko an gane wannan Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wa kana yakrahu Nauma qablaha ya zamo yana kyamar ayi bacci qablaha gabanin sallar isha'i ya zamo yana kyamar ayi bacci gabanin sallar isha'i kaga babu karahiyatin naumi da salatil maghribi ba ai maghriba gabanin ayi isha'i annabi bai son ayi bacci an gane wal hadisa ba'daha ko bai son ana labari bayanta da an gama sallar isha'i to duk wasu labarai na duniya a rufe su ya zama to ƙarshen aikin da al'umma suka rufe da shi shine sallah kun ga wanda yana cikin hikimar da ta sa aka fi so a jinkirta ko kun ko ga fira ma ba ta farawa sai bayan an yi sallar isha'i to da za ku samu dama ku bari sai kun gama fira karfe goma sha ɗaya da rabi ne kai har zuwa ma sha biyu sai ku tashi ku yi sallar ku idan ku yi sallar ku ta isha'i kowa sai ya je ya shige shi kenan an gama sai dai kuma firar ta addini ana yin ta koda bayan sallar magarib eh, isha'i ne imamul bukhari ya zo muna da abin da ke karantar da mu hakan abubakar as-siddiq ya kasance yana zama ya fira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan isha'i gidan annabi ana tattauna matsaloli na addini to sai dai firace-firacen duniya da 'yan kallace-kallace an gane da 'yan saurare-sauraren rediyo na waƙoƙi da sauransu kunga an fi son sai an kammala duka abin da ake yi sannan a yi isha'i a kwanta an fahimci wannan wa kana yan fatilu min salatil gadati kuma ya kasance yan fatilu yana juyowa min salatil gadati daga sallar asuba ita ake kira salatul gadati sallar sahi hina ya arifin rajulu jalisahu lokacin da mutum yake iya sanin abokin zaman shi ba irin wannan zamanin namu na wutar lantarki ba ne ba wutar lantarki ko da ake shiga sallar eh, subahim cikin duhu ake shiga ba za ka iya gane wanda yake gefenka ba sai in yayi magana an gane wannan ba ka iya fahimtar wanda yake gefenka sai in yaya magana to ko da ake shiga haka ake shiga a yi ta sallar a yi ta sallar a tsawaita ko da aka kammala sallah haske ya yi mutum yana iya gane abokin zaman shi cikin sallah ka ya dama ka ga wanda yake zaune damanka ka ya hagu ka ga wanda yake zaune hagunka an gane shi ne. wa kana fatilu ya zamo yana juyuwa bi ma'ana yana kammalawa min salatil gadati ai min salatil subhi ga sallar asuba hina ya arifin rajulu jalisahu lokacin da mutum yake sana abokin zaman shi ko da aka shiga cikin duhu shi ya sama cikin duhu ana sallar wani ya zo da mashi ba wanda ya gane shi ya soke sai da na umar ya tsallaka ya fita abu lu'ulu'u al-majusi ko aka bi shi aka ga cewa ba musulmi na ba umar ya ce godiya ta tabbata ga allah da bai sa mutuwa umar ga hannun musulmi ba wanda wannan shi a ajalin umar aka zo bayan 'yan kwanaki allah maɗaukakin sarki ya karɓi shi bayan dukkanin alamu sun nuna cewa ba zai rayu ba ya nemi a faɗa ma mu'mini na aisha yana roƙo wannan gurin da ya rage cikin ɗakinta an turbuɗe annabi nan a dama ga annabi aka turbuɗe um, abubakar to sauran fili ɗaya da ya rage hagu domin ɗakunan ba manyan ɗakuna irin na zamanin nan ba ne ba su wuce ɗaukar kabari uku a daidai hagu ɗin to nan ne ya nemi cewa da Allah tun da ya san mutuwa zai yi alamomi sun bayyana to yana son ta bashi wannan wurin a turbuɗe shi ta ce ta bashi domin an bashi madara madara tana fitowa daga raunin shi kaga gastrointestinal tract an hu an fashe shi ko ta yadda abu na iya fitowa kaga mataki na farko mataki na biyu kuma garin madina ya cika da kuka aljannu gashi ana jin kuka ana jin waƙe-waƙe na ban tausayi amma ba a ganin masu waƙar alamomi duk su nuna cewa umar dai ba zai ci gaba da kasancewa ba allah maɗaukin sarki ya taimake mu wa kana ya ƙara'u bi sittina ya kasance yana karatun ayoyi sittin ilal mi'a har zuwa aya 100 ga sallar asuba raka'a ɗaya duk ya karanta aya sittin zuwa aya 100 mu duba mu ga aya sittin zuwa 100 cikin raka'a ɗaya kun ku gaba wannan zamanin ba wannan zamanin wanda ya jawo aya 20 yana shan masallacin zai watsi babu awwali waqtil isha akhbarana suwaid ibn nasr قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فصل الظهر hina malati shamsu kasa, makasa hatta idza kana fai'ur rajuli mislahu ja'ahu lil asri fa qala qum ya muhammad fasalli lil asra thumma makasa hatta idza hatta shamsu ja'ahu fa qala qum fasalli lil maghriba fa qama fasallaha hina gabati shamsu sawa'an thumma makasa hatta idza zahaba hatta idza isha'a faƙama fasallaha sun maja a huhina tsata alfajaru fi faƙala ƙum muhammad fasalli faƙama fasalli subha sun maja hu min algadi hina kana fai'un rajuli mislahu faƙala ƙum ya muhammad fasalli fasalla zuhura sun maja hu jibrilu alaihi salam hina kana fai'un rajuli mislaihi faƙala ƙum muhammad fasalli asra sun lil magharibi hina garabati gabati shamsu waqatan wahidan lam yazul anhu faqala qum fasalli fasalla al maghriba thumma ja'ahu lil isha'i hina zahaba thuluthul layl al awwal faqala qum fasalli fasalla al isha'a thumma ja'ahu lis subhi hina asfara jiddan faqala qum fasalli fasalla subha faqala ma bayna hazaini waqatun kulluhu mala ya ce babu awwali wa katil isha'i babin da ke bayani akan farkon lokacin isha ya ce a kabara na suwaidu ibn nasirin babban malamin mu suwaidu ɗan nasirin ya bamu hadisi kala an bana abdullahi ibn mubarak shi kuma ya ce abdullahi ɗan mubarak ya bamu hadisi an husaini bin ali bin husain shi kuma ya ce daga husaini ɗan ali ɗan Husain. kala a kabara ni wahabu ibn san. shi kuma yace wahabu dan kaisan ya ba mu hadisi qala haddathana jabir ibn abdullahi shi kuma yace jabir dan abdullahi al-ansari ya ba mu hadisi qala yace ja'a jibrilu alaihi salam ila nabi sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibril alaihi salam ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam hina zalati shamsu lokacin da rana ta karkata faƙala ya ce ƙum ya muhammad ka miƙi ya muhammad fasalli zuhur ka sallaci a zuhur wannan ya faru ne lokacin da aka saukar da farlanci na sallah ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce inna salata kanat alal na kitaban mawquta lalle sallah ta kasance akan mu'mini abin a cikin lokaci ko to daidai wannan lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wajabci sai ya aiko mala'ika Jibril domin ya tsayen mu annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin sallah kowace sallah a gwada mishi lokacinta farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci da Allah ya samu kowace sallah lokaci ɗaya da mun shiga uku domin da da zarar lokacin ya gushi to shi kenan al'amari ya lalace muna Allah zai kama mu da laifin rashin yin sallah cikin lokaci to amma tare da haka sai Allah ya ce kowace sallah tana da farkon lokaci da ƙarshen lokaci alal misali a kan babi na misali a ce sallah a zahar tana da farkon lokaci ɗai ƙarshen lokacin ta uku kun ga tsakanin ɗaya zuwa uku wannan sa'o'in biyu kana iya sallata zahar ko to domin rahamar Allah sai aka sanya muna sallah ta kasance muna haka to sallar farko da aka fara saukowa a gwada ma annabi ita ce sallah a zahar. an gane mala'ika jibrilu ya sauko lokacin azahar faƙada ya ce ƙum ya muhammad ka miƙi ya muhammad fasalli zuhur ka sallaci azuhur hakan ya faru ne na malati shamsu lokacin da rana ta karkata summa makasa bayan annabi ya yi sallar summa makasa sannan mala'ika jibril ya zauna tsawon lokaci hatta iza kana fai'un rajuli mislahu har sai da inuwar mutum ta kasance daidai tsawon shi ja'ahu sai dawo ma annabi ya zo ma annabi domin sallar la'asar faƙala ya ce ƙum ya muhammad miƙe ya muhammad fasal lil ka sallaci la'asar annabi ya sallaci la'asar mala'ika jibrilu ya tafiya ta yi sun makasa sannan ya zauna can inda yake inda annabi bai ganin shi hatta iza gabati shamsu har sai da rana ta ɓace ja'ahu sai zo ma annabi faƙala ya ce ƙum fasallil magariba ka miƙe ka sallaci magariba faƙama fasallaha ya miƙe ya sallaci magariba hina gabata shamsu lokacin da rana ta faɗi sawa'an daidai wa daida sun makasa an gane sun makasa sannan mala'ika jibril ya zaman shi inda annabi bai ganin shi hatta iza zahaba shafaƙo har sai da jajaja da ke ga sama bayan sallan magariba shi ake kira shafaƙi har sai da ya ɓace ja'ahu sai mala'ika jibril ya zo ma annabi faƙala ya ce ƙum miƙe ya muhammad isha isha ka sallaci isha'i faƙama annabi ya miƙe fasalla ya sallaci ta sun maja a sannan ya dawo ma annabi hina sata alfajaru lokacin da alfijiri ya bayyana sata ai zaharawar tafa'a alfijiri ya fito kuma ya ɗaukaku fi subuhi a lokacin ainihin subahim faƙala ya ce ƙum muhammad fasalli miƙe ya kai annabi muhammad kai sallah faƙama fasallar subha annabi ya miƙe ya sallaci subahim sun maja'ahu min algadi sannan ya zo annabi gobe hina kana fai rajuli mislahu lokacin da inuwar mutum ta zamo daidai da tsaunai faƙama ya faƙala ya ce kun fasalli ya muhammad ya ce ya kai muhammad miƙe kai sallah fasallar zuhur annabi ya sallaci zuhur. jiya an yi ta sadda rana ta karkata yau kuma sadda inuwar mutum ta yi tsawon shi ko sun maja'ahu jibrilu alaihi salam sa'annan mala'ika jibril ya sake dawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam hina kana fai'ur rajuli mislaihi lokacin da inuwar mutum ta kasance mislaihi ta yi biyu din tsaunai an gane faƙala ya ce ƙumya muhammad fasalli miƙe ya kai muhammad kai sallah fasallar asar annabi ya sallaci la'asar jiya an sallaci la'asar sadda inuwar mutum take tsawon shi yau kuma sadda ta yi biyu tsawon shi ko kun ga tsakankanin da bakin sadda inuwa ka ta yi tsawon har zuwa ta yi biyu dinka. wannan lokaci shine lokacin sallar la'asar an gane sun maja a hulil magaribi sannan ya zo min shiga sallar magariba hina gabatin shamsu lokacin da rana ta faɗi waƙatan wahida lokaci guda da na jiya a ce ita magariba ba lokaci biyu gare ta ba ko ba ta da farkon lokaci da ƙarshen lokaci lokaci guda ne an gane waƙatan wahidan lokaci ɗaya daidai da na jiya lam yazul anhu bai karkace ga lokacin nan na jiya ba an gane faƙala ya ce ƙumfa salli miƙe ka yi sallah fasallar magariba annabi ya sallaci magariba sun maja a hulil isha'i sannan ya zo mishi ga sallar isha'i hina zahaba sulusun lailil awwal lokacin da sulisin dare na farko ya tafi an gane sai haka sa sa'o'in dare zuwa kashi uku ila da bakin karfe bakwai na ba sai ka ce takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar kun kamar awoyi goma kun in ka kasa uku awa goma ka kasa su uku zai tashi awa uku da minti ishirin to sai ka ce bakwai a tara da uku goma da minti ishirin kun to sai ya zo ya sallaci sallar isha'i tare da annabi irin wuraren karfe goma da minti ishirin kenan an gane sai dai abin da ya saba a bayanin lokutan sallah da agogo mu goma dare na gare mu akwai garin da sha biyun dare na bugawa dare magarewa ba ta yi ba an gane akwai garin da ko da aka ce maka karfe biyu na rana ta yi magariba ta yi duka ko waɗannan garuruwan don haka ba za a yi aiki da agogo ba ko to shi ne sun maja a hulil isha'i ya zo ma annabi lokacin isha'i hina zahaba sulusun lailil awwal lokacin da sulusun dare na farko ya tafi faƙala ya ce ƙun salli miƙe ka yi sallah fasallar isha'a annabi ya sallaci isha'i lokacin sun maja a hulil subihi sannan ya zo mishi lokacin subahin hina asfara lokacin da gari ya haske jiddan kwarai faƙala ya ce kun eh, fasalli miƙe kai sallah fasalla subha annabi ya sallaci asubahim faƙala sai jibril ya ce mishi ma zai ne waƙatun kulluhu abinda ke tsakanin waɗannan lokutan na jiya da na yau shi ne lokacin sallah kulluhu ga baki ɗayan shi an gane A ashe kowace sallah lokaci biyu gare ta ban banda sallar magariba ko mala ce babu ta'jilil isha'i babin gaggauta sallar isha'i A akabarana amr ibn ali wa muhammad ibn bashar qala haddathana muhammad qala haddathana shu'ba an sa'ad ibn ibrahima an muhammad ibn amr bin hasan qala qadima al-hajjaj fasalna jabir ibn abdullah qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajira wal asra wash shamsu bayda'u naqiya wal maghriba izawaje wajabat ash-shamsu wal isha'a ahyanan kana idza ra'ahum qad ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum qad abda'u aqara babu ta'jilil isha'i babin gaggauta sallar isha'i tunda an fi son a jinkirta ta ko to shi wanda ya gaggauta yin ta bai jinkirta ba mai laifi ne shine abin da babin ke son ya karantar wanda ya jinkir wanda ya gaggauta isha yana da hujjar yin haka ko bai da hujja a yace na amr ibn ali wa muhammad ibn bashar babban malamin mu ɗan dan ali al da muhammad ibn bashar al-bundar sun ba mu hadisi qala su biyu dinnan sun ci haddasana muhammad muhammad ya ba mu hadisi qala shi ko muhammad ya ce haddasana shu'ba shu'ba ibn hajjaj ya ba mu hadisi an sa'ad ibn ibrahima daga sa'adu dan ibrahim an muhammadu ibn amr bin hassan shi kuma daga muhammadu dan amr dan hassan muhammadu dan amr dan hassan kala ce qadimal hajjaju wani azzalumin basaraki da ake kira hajjaji bin yusuf as-saqafi ya ya sabka garin madina wanda hajjajun mutum na mai yawan zubar da jini ne mutum na mai yawan jinkirta sallah an gane wanda annabi ya ishara zuwa ga zuwa ne da ma ire-ire ne ya ce nan gaba za ku samu wasu shugabanni yomi tuna salata suna kashe sallah sai lokacin sallah ya hita sannan su ce a zo a yi ya ce to ku shige gidajen ku sallar ku in sun kire ku sallah sai ku hito ku yi nafila tare da su an gane to hajjaju yana cikinsu yana daga cikin sarakuna masu yawan zubar da jini na mutane manya-manyan bayan Allah waɗanda Allah ya gwada karamomi daban-daban ta gare su hajjaju ya kashe su na ba mu kisar sa'idu bin jubair ko mutumin da ka aika a kamo waɗanda suka je kamo shi suka ga zaki na gadi ne dabbobi na zuwa zaki na kakkaɓe su yana halaka su bawan Allah na gari Allah ya gwade karamomi na auliya amma irin wannan mutumin ka zo ka ce a gilma shi kana dariya kana shaye-shaye kana shan abin sha kana dariya kana fadawa na ƙara zuga ka ce a gilma shi a sa yuƙa a yanka to haka hajjaji ya mulke shi to ya sauka sai zamanto shi hajjaji kun san bai sallah cikin lokaci ya ce sai shi muhammadu ɗan amur ɗan hassan ya ce fasa allah jabir ibn abdullahi sai muka tambayi sahabin annabi jabir dan abdullahi game da lokacin sallah wai yadda hajjaju ke yi haka ne koko dai ƙala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce in faɗa muku gaskiya manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance salli zuhura yana sallata a zuhur Bilhajira da garjin rana sadda rana take kuna din nan sannan yake azhar shi ko hajjaji kila ba a azhar sai hudu da rabi ba a la'asar sai shida da rabi ba a magariba kila sai tara na dare ba a isha'i kila sai sai sai biyu na dare haka ake jinkirta sallole, babu wadda ake yin ta cikin lokaci ya ce wal asar ita kuma la'asar wa shamsu bai da'u yana yin ta ne alhalin rana na fara bai da'u fara naƙiyyatun ƙiyyatun tsabtatatta wadda babu sofanin launin yalo din nan da jajjaje da ya shiga cikinta tana wadda in ka kalle ta ka iya ci gaba da kallonta ita ce bai za'un naqiya fara tsaftatacciya wal magariba ita kuma sallan magariba idza wajabat ash-shams idan rana ta fadi an gane wajaba yana nuhin garaba idan ta fadi ana cewa wajaba dabba dabba ta fadi in za a yanke ta ko wali isha'a ita kuma isha'i a hayanan wasu lokuta ahyanan wasu lokuta kana izara ahum ya zamo izara ahum idan ya gane su qadistama'u sun taru da sauri ajala sai ya gaggauta musu wa izara ahum idan ya gansu qad abda'u cewa sun dauke kafa sun yi nauyin kafa an gane sun yi baya baya bi ma'ana sun yi jinkiri wa izara ahum idan ya gansu qad abda'u cewa sun yi jinkiri a kara sai jinkirta masa sallar isha'i dama kuma jinkirin shine mafi soyuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fatar an fahimci wannan kun ga duka nan dai ana ta kokarin gwada mana lokutan sallah ne ko don haka sai mu yi kokari mu rike domin sallah tana cikin abin da za a yi muna hisabi da su gobe kiyama wanda duk ya yarda cewa sallar shi bata yi kyau ba ita ce tambayar farko da za a fara yi ta sallah da zaran ba ta yi kyau ba ba a ma'i da saura in ko ta yi kyau shi kenan sai a ce to ai wannan ba me ake bukatar isuwa tun da ya riga ya ci jarabawa sai Allah ya ce kai ku rika littafi ku mai abin da ake kira ardi a ɗaya haka far sai a ce to wuce zuwa aljanna wanda yake azumi ya buɗe baki sa'an nan daga baya rana ta hito ko kuma ta bayyanu gare shi kenan dai rana ba ta faɗi ba ko wannan bai da laifi akwai hadisin asma'u bintu abi bakarin as-siddiq wadda ta ce aftarna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun sha ruwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi buɗe baki lokacin annabi bayan mun yi buɗe baki sai rana ta hudu an gane annabi ko bai hore su da rama azumin ba shi kenan sai a kama baki in rana ta faɗi ta sake faɗuwa yanzu aka ga ta faɗi sai a yi buɗe baki wancan wani arziki ne da Allah ke son ya ba su shi na sai ya shafe musu ranar sai da ya ba su arzikin ba mamaki ma cikin bayan Allah akwai masu jin yunwa ko waɗanda Allah yana tausaya musu ila azumin ya yi nauyi an gane sai Allah ya ba su abincin suka ci sai bude musu rana ya ce to na ba ku ne dama da gangan domin in taimaka muku ku dan samu karfin jikinku hadisi yana cikin sahihul bukhari shine hadisi na 1959 sannan yana cikin sunanu abi daud shine hadisi na 1559 da kuma sunanu ibn majah sannan akwai fatawa ta Laji na da'ima wadda ita ma ke tabbatar da cewa babu matsala kai irin wannan azumin da fatar an fahimci wannan tambaya ta biyu yarinya malam yarinya ce jinin al'ada ya fara zo mata cikin azumin wata ramadana amma sai a kwana goma na ƙarshe ya fara bayyana to yanzu haka ta ranka azumin da ta sha bayan fara bayyanar shi to yanzu menene hukuncin azumman da ta sha cikin azumi kafin bayyanar jinin shin ko za ta ranka su ma'ana dai anan nan gabanin ta fara al'ada kun ga ba mu kallafa ba ce ko to sai kasance ba ta azumi to sai gashi al'ada ta ta farko ta fara zo mata cikin goma na ƙarshe da ta gama al'ada ta da gama azumanta tunda sun zama wajibi gare ta da sadda ta fara ganin al'ada farko ko to anan tambaya ita ce shi azummancin da ta yi tasha can farko fa to a lokacin ba mu kallafa ba ce ko da bakin goma na ƙarshen nan azumi ya fara zama wajibi gare ta duk inda an ka baro bayan Allah bai wajabta mata azumi ba an gane sai dai ka akwai mamaki da nan mu ƙasa hausa ko da yaro ka kai waɗannan shekaru an koya mishi ko za a gaina da wahala yaro ya kai irin waɗannan shekaru ya yana shan azumi an gane ana koya ma yara azumi ka samu littafin Nilo lautar na imamu shaukani za ka ga matan madina yaran su ƙanana ma suna koya musu azumi idan yaro ya fara kuka maki al'adar mutu a jicce mishi ƙwarya sai su samo mishi kayayyakin bebin wasa haka ta wasa yaro ya ta wasa da su ana ta shagaltar da shi da wani abu har sai an kai shan ruwa sa'annan ya yi buɗe baki an gane wani na magana ne bet niger din nan ya ruta dai bayani mai tsawo amma dai ma'ana cacen nan da ake ta bet niger ko to ita ya kamata a samu lokaci tsayi a yi bayaninta yana yiwa karatun tambayoyinmu na wani sati sai zan mu karanta ta ita kadai ai bayani wannan wani annoba ta annoba ce kuro ta faɗo ma al'umma inda ake koya mana caca da ayyuka na kafirci an gane allah maɗaukin sarki ya taimake mu da yake ana ta nuna mini lokaci na ɗan zo latti yau sai zuwa wani sati insha allahu ta'ala za mu ci gaba da karatunmu ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu duk da yake ga tambaya mai mahimmanci kan sai mu bata wani sati wanda ya mutu ya bar ɗaɗa ya aikata kyakkyawa aiki ko mummuna aiki sannan wanda ya mutu bai da ɗa idan ai mishi addu'a Allah ya gafarta mishi mutane na addu'a Allah na karɓa ko bai karɓa to ba mamaki za mu ji amsar da ba mu sani ba za mu ji abin da ya saba mu abin da muke tunani sai wani sati mu karba ta insha Allah ta'ala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim